kamar yadda za ku gani a canje-canjen da ramitano suka yi wato wajen p2p a kamar yadda za ku gani a nan gashi ina da wata 7,300 ina so da cire ta kuma har na yi requestin ma a tura min a bankin da nake so to amma ga ta a mukulli abin nufi cewa ina kan ko dai ana neman bendo din da zai siya ko kuma ya siya ma ya tura min ni ne ban yi abin nan ba to abin da nake so ku sani sura mitano suna da hanya biyu da ake tura kuɗi ko dai su tura ma direct su in direct suka tura ma babu buƙatar wai sai an jira kawai za ku ga wajen ya riga ya wuce sun ce ma sent tun da su suka tura eh, babu buƙatar sai ka ah, yi abin nan sai ka yi confirming na payment din to amma wannan da yana mukulli bari mu taba mu gani to a da withdrawal zaka je sai ka tura can kasa sai ka je da amma yanzu kan wajen mukullin zaka taba in ka taba kan mukullin haka to gashi nan daga nan in ka taba kan mukulli kun ga nan ga a nan wajen ngn history din nan ga change ga deposit ga withdrawal sai ka taba withdrawal to idan ka zo nan withdrawal din nan a gashi nan kun ga ga kudin nan yana pending a nan wajen sai ka ƙara taɓa kan pendant na kuɗin yawwa to gashi nan dispute ya riga ya biya ni amma ya sa dispute cewa ya biya ni to a nan sai na zo na duba na gani ya biya din bari sai na zo na bude bankin da na ce tura min a wallet ne na ofe to gashi nan na bude yawwa to gashi ya turo min kuɗin bari na je history na gani yauwa so ya turo min da kudin gashi nan a history ga baran da bude na gani wane ne wata christian ki ke lemo so bari na dawo nan sai ne haka sai na ce payment receipt to gashi nan da yake sun canza doka saboda money laundering kun ga anan suka ce sai ka cike nan wajen i receive the exact amount money uh, of money 7343 uh, ngn sai ce yes sannan transaction memo contains the following uh, ref sannan kuma sai ya yi kwantenin wannan ref din yanzu fa sai ku kula fa sai ku kula sun tsaurara yanzu sun tsaurara kun gan shiga shidan qs kaza kaza kaza to sai ka zo nan ka duba gani uh, an sa ma ya sa memo din a nan so wannan dai babu matsala tun da kawai turo ma akai amma sunan ya yi daidai saboda kar a turo ma da wani sai ka ce correct in ka ce correct ko am not sure to da matsala sai ka yi haka confirm yawwa completed kun ga sai yanzu suka saka masa uh, ngn din tun da na yi confirming to a kiyaye da wannan sababbin gyare-gyaren a kiyaye su da wannan sababbin gyare-gyaren saboda kada su ba wa mutum matsala